الرحيم أما بعد يو ashirin da uku ga watan Ramadan hijira ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ta yi daidai da sha biyu ga watan uku shekara ta dubu ta miladiya za mu yi majalisi na 23 a cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani wanda muke yi a wannan masallaci na alkur'an a wannan gani namu na kano Allah ya ƙara ma wannan gari albarka da aminci da kariya da tsaro a yau insha Allah za mu tashi aya ta goma sha tara a cikin surat fusilat na da sauran garuruwan musulmi a da tambayoyi da yan uwa suka turo wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya gafarta wa malam ya ƙara ma rayuwa albarka Allah ya gidan hajjiya ya ƙara ma babba lafiya amin ya ce ina da tambaya game da hukuncin musulunci game da mu'amalar haya face shi ne misali mutum ya sayi keke na tef a kan kuɗi naira miliyan uku sai bai wa bai ma wani shi a kan naira miliyan biyar bashi ya biya a cikin shekara uku a hankali a hankali ana ya saka muku da alkhairi eh tsarin haya purchase irin yadda ake yi a yadda wato bankuna da kamfanin nuka suke yi ya saba da shari'ar musulunci saboda akwai zarar akwai rashin tabbas na wane ne yake da mallakar wato abin shi abin hawa saboda haka mun sha bayani a nan kan cewa a maimakon wannan za a iya tsarawa bisa tsarin ciniki na addinin musulunci ko dai a bisa tsarin murabaha ko kuma a tsarin al'ijara al-muntafiyatu bitamli a murabaha shine a sayar ma mutum babur ɗin, a in ya so mai babur ya rike takardu a matsayin a ita shine a jingina a sannan ya rinka biya a hankali to ko da wani abu ne ya faru a wannan na ke ya riga ya sayar da ba shi da mallaka a kansa duk wani gyara nasa shi zai yi to wannan tsari kenan na farko a tsari na biyu kuma ya ba shi hayar a keken da alkawarin kan cewa idan ya gama biya a cikin wannan muddar da aka na shekara uku ya biya A zai ba shi wannan keken a matsayin kyauta da aka rataya ta da cika wannan sharaɗi ko kuma zai sayar masa da wani farashi wanda yake kamar ya ba shi kyauta ne to wannan in wannan tsari ne ya halatta an san wannan ciniki ne an san kuma wannan haya ne amma shi haya purchase ba shi da wannan tsarin shi yasa idan har duk wanda yake so ya yi ya samu waɗanda yake suna harkar a tsare-tsaren hada-hadar kuɗi ta fuskar addinin musulunci musamman lauyoyi waɗanda suke da ƙwarewa a wannan da malamai masana shari'a waɗanda suke da ƙwarewa a wannan tsara musu yadda za su yi ya dace da shari'a ba tare da an shiga cikin wato riba ko kuma cinikin a cin dukiya ba da haƙƙi ba sai tambaya ta biyu wannan ya ce Allah ya ƙara malin lafiya Allah ya karbi ibadunmu ya biya mana bukatunmu na alkhairi amin game da ma'aikatan lafiya da suke aiki a asibitocin da ake samun patient load sosai irin su asibitin murtala aikin da mutum ɗaya yake yi ya fi ƙarfin shi sannan a ƙa'idar hukumar duniya wato a cibiyar lafiya ta duniya wato world health organization who shi ma wannan ma bai kamata ba amma haka dai ake yi wata rana mutum ya ji kansa ya rikice yana daukan yana rike da emergency sama da guda uku a lokaci guda patient za su zo har daga wasu jihohi ga rashin kayan aiki a irin wannan hali idan mutum ya yi kuskure saboda mantuwa ko gajiya da a ga laifinsa eh, abu ne wato na lafiya na rayuwa saboda haka bai kamata mutum ya rinka duban uzurinsa a kan yin kuskure ba gara ka ƙi yin aikin in ka san cewar ba ka da nutsuwar hankalin da za ka yi aikin bisa ka je ka yi kana cikin tsanani kana cikin pressure wanda yake za ka je ka yi kuskure wanda kuskuren nan yana da tsada don kuskure ne da zai kai ya zuwa ga salwantar rayuwa ko salwantar gaba saboda haka gaskiya tsarin da ake yi kan abin a tosaya wa ma'aikatan lafiya ne abin a tosaya wa ma'aikatan lafiya ne duk wani mikiyasi na duniya wanda kasashe suke so su cimma wanda kasashe suke so su cimma kasar mu ba ruwanta ba ta saboda ba wanda zai musu hisabi ba wanda zai ce me yasa waɗanda za su ce me yasa din in sun yi magana sun yi magana sai a ja su ta bayan gida a rufe musu baki ba muna nan wani ɗan majalisa ya tashi ya kirawo ministan kuɗi ya aka an yi budget an yi budget ɗin biliyan 286 ga ma'aikatan lafiya amma minista ya zo ya ce abinda aka bashi miliyan 38 kawai ina kuɗin suke ministan ya ce ba zai iya amsawa ba sai karamin minista ce za ta zo ta ba da labari shi ɗan majalisar da ya kama da ya matsa a kan wannan daga bayan ne aka na bayan gida aka je aka rufe masa baki ya ma daina magana a kai duk wani mikiyasi na duniya duniya ta sanya cewa ga abin da ya wajaba a ƙasar kan harkar lafiya ga irin adadin patient da ya kamata kowane likita ya rinka kula da shi ga irin adadin patient da masu jinya ya kamata a ce suna kula da shi ba ɗaya da ake bi a ƙasar ba ɗaya da ake bi a ƙasar nan sai ta je ƙasashen da ɗan adam yake da kima wanda ba ma demokratiya suke ba kamar in ka je ƙasar egypt ƙasar saudiya za ka ga yadda ɗan ƙasa yake da gata akan sha'anin lafiyarsa in dai mutum ɗan ƙasa ne akan sha'anin lafiya ana nuna masa gata ana kula da shi amma ban da ƙasar mu hmm? rayuwar ɗan adam ba komai ba ce saboda su suna takamar kan cewar idan abu ya same su akwai jet yana nan za a ɗauke su a cilla su su tafi asibitin da ya fi kowanne tsada a duniya a duba su a duba matansu a duba ‘ya'yansu sauran mutane ko ko oho to amma Allah madaukakin sarki ba a zalimi ba ne za su zo su shiga cikin irin halin da ba zai yiwu a kawo jirgin da zai ɗauke su ya fitar da su a lokacin nan ya zafi inda sun tsara a cikin ƙasar nan yadda nan da nan za a sami emergency da ba shi kenan ba sun sun huta jama'a ma sun huta amma ba ma yin wannan saboda haka wannan abin afuwan ba shi ne tambayarsa ba amma abin da bacin rai halin babban abu rashin ikonmu ne hisabi a kan masu mulki mu mun ɗauki wakilai don su wakilce mu amma da suka tafi suka zamanto kawai yan anshin shatan wanda aka ce su sa ido a kansa abin da duk yayi shine daidai saboda ya riga ya gama sayan shi in ban da yan tsirari yan tsirari kaɗan ba su kirga su a hannu ba kamar yadda aka samu yan uwa da suka dage akan dokar haraji din nan suka dage akan cewar dole a tsaya a gyara ta suka tsaya suka bankaɗo ma cewar ga irin almudahanar da ake yi an yi doka doka sura nusa ɗaya bayan ɗaya har guda uku saboda haka ma an je an kai an kai dokar kotu ba a san kotu da wace dokar za ta yi aiki ba da wace ce dokar ba a sani ba a yanzu a haka aiki ka san mu kenan Allah shi kyauta amin to sannan wannan ya ce don Allah ana da tambaya akan mutumin da yake kusa da kusa da kai yake karatun alkur'ani ba daidai ba a cikin masallaci za ka gyara masa ne sau ɗaya ko za ka yi ta gyara masa sai eh, wallahi wannan yana daga cikin abubuwan da yake akwai damuwa kwarai da gaske mutum ya zo ya zauna yana karatun alkur'ani kai ma kana so kai nata ko kana sallah kuma yana yi yana kuskure kuma ba za ka ji kuskure ba ka gyara ba saboda haka za ka gyara masa karatun ne ko ka za ka gyara kusura to gara ka tashi ka je wani wajen inda kai baka zauna zaman koyarwa ba in ka zauna zaman koyarwa sai ka zauna ka koya ma amma kai ma so kake kai taka bauta wataƙila kana so ka samu kai saukarka shi kuma ya zo ya zo ya shagaltar sadda to da ka kai ka tashi ka bar masa wajen ka je ka sami inda za ka je ka zauna kuma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ladabin zama a cikin masallaci sai aya ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala za'iba innama tad'una as-sami' al-basir al-basir ya ku mutane ku dan sassauta mu kanku wanda kuke kira ba kurma bane ba kuma wanda yake baya nan bane wanda kuke kira mai ji ne mai gani saboda haka a rinka sassauta murya kai ga wannan da yake yi bisa kuskuren daga muryar da yake yi ita ce ta sa har ake jinsa ya zama to cewa an kallafa ma mutum sai ya gyara don ba zai yi ka ji kuskure a cikin karatun qur'ani ba ba ka gyara ba ko kuma kana so wani lokaci ma ta ɗan kwanta sai ya zama kan cewa shi kuma yana karatun qur'ani kana so kai bacci amma kuma ga gyaran karatun alƙur'ani to duk wannan ya daga cikin adab da ya kamata a rinka kula da su a rinka kula da haƙƙin juna sannan ya ce don Allah malam tambaya ta ita ce wai idan zuma ta taɓa tufafi ba a sallah da tufafi ya za a yi Allah ya haramta Allah ya ce fihi shifa'un ya kudu min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas abin sha yana fitowa daga cikin cikin kudajen zuma mai launi daban-daban a cikinsa akwai waraka ga mutane ya za Allah ya sanya waraka a cikin abin da yake najasa wato wannan hukuncin kamar sun mayar da zuma najasa ke wannan magana ce wajen yake ta saba ijma'i ko kaɗan ba da asali sai dai in abu ne wanda yake kuma 'yan tsubbu suka fito da shi suna da wani abu na surkullar da suke so su yi saboda haka suke gudun suke gudun amfanin abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa tunda su shaidanu kullun suna neman abin da Allah yake ne shi fito na fito da shi to in wannan ne kuma to kaga wannan ba karatun musulunci bane to sannan wannan yace me hukuncin mace ta shimfiɗa kwalinta ta yi sallah da shi naji ji wasu sun ce wai babu kyau da tufafi a babu komai a cikin wannan wannan duk camface-camface ne Eh, amma da kyau an yi tambayar saboda a kawar da jahilci waɗansu sun ɗauka wannan ilimi ne wannan addini ne babu wani abu na asali a cikin wannan ko kaɗan sahabbai suna shimfiɗa mayakunsu wanda suke don yawanci dama tufarsu zani ne da mayafi zani ne da mayafi ko wando da mayafi suke shimfiɗa mayakunsu su zauna a kai sukan shimfida mayafinsu su kwanta a kai saboda haka dan an yi sallah akan mayafi babu laifi la'alla watakila suna nufin kan cewa daga cikin tufar akwai tufar da take mai tsamfara da jiki wanda in mutum bai kula wajen tsarkake ta ba to zai zamanto yana yin sallah akan tufa mai najasa to ai sallah akan tufa mai najasa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 ويوم يعشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوا وآشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يأمرون وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أوداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين الله جل وعلا يكي ويوم يحشر أعداء الله إلى الناس كما كجرجئي سرانا دا أكي تايد دا مكيا الله زوا جوتا فهم يوزعون يجاسو أنا كان كان جيسو أوجن شجاوتا واتو أتري هن فرقو صحتو دا نكرشي كما أنا شجر أنا كان كان جيسو tsari-tsari wajen shiga ko waɗanne da irin jinsun waɗanda suka aikata na masu laifi hatta idan ma ja'uha haske yayin da suka zo mata suka zo ma ita wutar jahannama shahida alai wato ne a yayin nan wato za ka ga al'amari babba mai tayar da hankali shahida alaihim sam'uhum wato jinsu ya yi musu shaida wa absaruhum da gannansu wa juluduhum da fatunsu bima kanu ya'malun suka yi musu shaida da abin da suka kasance suna aikatawa wa qalu li juludihim suka ce ma fatunsu lima shahidtum alaina me yasa kuke yin shaida akan mu qalu anfaqana Allah suka ce Allah ya sanya mu mun yi furuci Allah ya zantar da mu yayi ya sanya mu mun yi zance allazi anfaqa kulli shay shi Allah shine wannan wanda ya sanya dukkan wani mai ya sanya kowanne da yake so ya yi magana ya yi magana wa huwa khalaqakum awwala marra kuma shi Allah shi ne ya halice ku a karon farko wa ilaihi turja'un kuma gare shi ake mayar da ku saboda haka kuna cikin gamkarsa wannan asasi ne akan an zartu kun sa'iqatan mithla sa'iqati adi wa samud wato idan suka bujire kace nayi kace nayi muku na gargade ku akan tsawa irin kwatankwacin tsawar samudawa adawa da samudawa wannan gargaɗi da wato azabar duniya kenan da ta samu waɗanda suka kafirce ma Allah da manzanninsa to gargaɗi na biyu da Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi ya yayi gargaɗi da shi shine yawma yuhsharu a'da'ullah ranar da ake tayar da makiya Allah wannan ita ce a jumhur nafi'u ya karanta ta wa yawma nahshuru a'da Allah a ranar da wato ranar da muke tayar da makiya Allah shi ne a tattaro wato a tara mutane domin wani muhimmin al'amari to wannan muhimmin al'amari kuwa shine hisabi Allah zai tattara mutane zalika hashrun alaina yasir wannan taro ne wanda yake mai sauki a wajenmu na farko tun daga farkon da Allah ya hali, har ƙarshe har waɗanda aka sa'ar akiyama a kansu to amma duk za a tayar da mutane wannan shine alhashir amma yanayin tayarwar daban ne tsakanin bayan Allah masu tsoron Allah kamar yadda Allah ta'ala yake cewa yau nahshurul muttaqina na ilar rahmani wafda randa muke tayar da masu jin tsoron Allah suna tafiya ya zuwa ga Allah tawaga ta kasaita haka suke tafiya wa mujirimi na ila jahannama wifda su kuma kafirai mu kora su ya zuwa ga wutar jahannama suna gangarawa cikin ta to nan Allah ya ambaci tayar da makiya Allah ma'anar makiya Allah nan sune waɗanda yake Allah yake yi musu gargadi saboda sun bijire fa in a'radu inda kuma aka fara ma maganar su tun farko qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmin kuna kafirta da wanda ya halicci kasa a cikin kwana biyu ne kuna kafirce maka? to waɗannan su ne makiya Allah an kira su makiya Allah saboda makiya manzannin Allah ne makiya bayin Allah ne don haka suka zamanto makiyan Allah Allah maɗaukacin sarki ya ambaci makiyansa a wurare daban-daban a cikin alkur'ani kamar yadda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidu aduwwi wa duwakan awliya ya ku wanda suka imani kada ku riƙe makiyana da makiyanku a su zamanto majibinta a gare ku saboda me suka zamanto makiyan Allah saboda su ne suka rinka kawo ma annabin Allah hari saboda kiyayya kuma suka rinka taimaka ma juna wajen su kori annabi sallallahu alaihi sallam daga makka da muminai duk wannan tsayayya ce ga addinin Allah don haka Allah ya kira su makiyan Allah kuma babu laifi a kira su din a matsayin makiyan Allah Allah ta'ala yake turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lamu wato yi musu tanadin kayan fada da dawaki domin ku jefa ragani a cikin makiya Allah da kuma makiyanku to nan Allah maɗaukacin sarki ya kira su da wannan suna domin me domin ya zamanto wa'azi yaya za a yi ka ce za ka iya kiyayya da Allah yaya za a yi ka ɗaukan matan ka cewa za ka yi kiyayya da Allah in dai akwai alheri a cikin ran mutum ya ji an faɗi wannan wannan zai sashi ya koma cikin zuciyarsa ya yi tunani yanzu hanna sai a ce ni makiyin Allah ne to wataƙila wannan ya zama to shine sanadiyar tubansa irin sirrin da ya sa kalmomin alkur'ani kenan suke kowace kalma akwai shiriya a cikinta saboda haka da Allah ya ambace su da wannan sifa wato nau'i ne na wa'adi na cewa waɗansu wannan abin zai zamanto shi ne mabuɗin shigar imani a cikin zuciyarsu kuma a cikin wannan akwai karya zuciyar waɗanda suke bijire ma Allah ɗin cewa yayin da aka kira su makiya Allah wato kamar yadda Allah ta'ala ne yake ta'azaru bi harbin min Allah wa rasuli kusanu da yaƙi daga Allah da manzansa kaga wanda yake da rabo sai ce ina ni ina yaƙi da Allah haka dalika wanda yake wato jagorancin kafircin Allah ya nufi kan cewa zai zo ƙarshe zai ce ina ni ina adawa da Allah ina ni ina kiyayya da Allah to Allah ya faɗi wannan wato gargaɗi ne da ranar da azabar lahira bayan an yi gargaɗi da azabar duniya za a shigar da su fahim yuza'un alwaza'u shine wato gewa. kamar yadda ake fare in ana fare da ai kowane troop yana nan ko kowane runduna tana nan kowane kamfani yana nan to haka nan shigar tarin tashin makiya Allah ranar alkiyama haka zai kasance har sai tukuna sun zo daidai wutar jahannama sannan za a ga tashin hankali wannan shahida alaihim na fassara na faɗi jawabin idza a matsayin abin da aka shafe shi wanda yake yana da yawa a cikin alkur'ani ba cewa shahida alaihim shine shaidar ba saboda shaidar ji da gani ai ba sai sun shiga cikin jahannama ba a cikin farfajiyar tashin alkiyama ne kamar yadda abdullahi ibn abbas ya ce farkon tashin alkiyama ba za su magana ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa waka alqawlu alaihim bima zalamu fahum layan yanfiqun zancen Allah ya tabbata a kansu saboda zalincin da suka yi Idan haka ba za su magana ba ba za su iya magana ba to sannan sai Allah ya ba su izini su magana sai su ce wallahi rabbina ma kunna mushriki Allah mun nan tsaye maka mu ba shirka muke ba su ce su suna shaida har ma in an kawo musu maganan mala'iku abinda mala'iku suka rubuta sai sai ai Allah ka ce ba za ka kai ba ka kai ba ka zalunci ba mu yadda da wannan shaida ta mala'iku ba to sai Allah ya ce musu in na sanya jikinku yayi muku shaida za ku karba sai sai Allah za mu karba sai Allah ya rufe bakin nasu sai a ce jinsu ya fara magana shine nan aka fara ambatansa shahida alaihim sam'uhum ji saboda shi ji shi ne wanda suka toshe cewa kar ma ya ji alkur'ani kan ma ya ji hujja ballantana a ce za a kama shi da hujja suka ce akwai nauyi a cikin kunnen nasu to shi ne zai fara shaida ya ce Allah sun ji ƙur'ani sun ji saƙon manzanninsa wa absaruhum da gannansu idanunsu a ce su ma su shaida sannan da fatunsu fatun jikinsu to kuma a fatun jikin farkon wanda zai yi shaida a fatun jiki din shine cinya cinya da hannaye kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin anas a cikin musnad imam ahmad wanda imam ah, ah, ibn kathir ya ambace shi cewa farkon abin da zai shaida ma mutum wato cinyarsa a ah, shahida kamar al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun yau zamu rufe bakunansu su hannun su mana magana kuma kafafunsu su shaida akan su akan abin da suka kasance suna aikatawa to za su yi musu shaida bima kanu ya'malun da abinda suka kasance suna aikatawa wa qalu li juludihim suka ce mafatinsu kun ga wannan sai aka kawo asigar madi saboda tabbacin faruwarsa kamar yadda Allah yake faɗa haka zai faru wato kamar ana suranta ga abin da zai faru ne an yi fim sa aka kawo ake gaya mana ga shi hassun ga script ɗin har an yi abin hassun faɗa suka ce ma mafatin nasu lima shahidtu alaina yaya kuke mana shi, yaya kuke shaida a kanmu qalu su fatin tunda yannan sun yi magana sai su ce an faqana Allah Allah ya sanya mu mun yi magana allazi anfaqa kulla shay wanda shine ya sanya dukkan wani abu yayi magana wato wanda Allah ya so dukkan wani abu daga halittar Allah da Allah ya so yayi magana Allah zai sa shi yayi magana shi yasa duwatsu suke magana kamar annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inni la a'rifu hajaran bi makka kana yusallim alayya wa inni la a'rifuhu al'ah na san wani dutse da yake yi min sallama a makka kuma ni na san shi yanzu to ka gani an tsaka kulla shai. Allah ya sanya dukkan wani abu da Allah ya so ya magana ya yi magana tsakon sun yi magana a hannun manzon Allah sallallahu alaihi sallam. saniya tai magana kamar yadda ya zo a kissar bani Isra'il sahabbai a wato sahabbai suka ce subhanallah al-baqaratu tanqu saniya tana magana Wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake lakinni uminu bihi ana wa abubakar wa umar amma ni na yi imani da wannan ni da abubakar da umar abubakar da umar ba sa wajen saboda haka Allah ce ya ba mu labarin wannan cewa fatu ta za su ce Allah da ya sanya dukkan wani abu ya magana shi ne ya sanya mu muka yi magana wa huwa khalaqakum awwala marra kuma shi ne ya halice ku a marar farko wa ilaihi turja'un kuma gare shi za ku koma wato kuna cikin rukunsa ba ku taɓa fita daga cikin rukunsa ba shi ya halice ku ya tsara ku saboda haka wannan kar ma su mamaki sannan Allah ya ba mu labarin jikunan nasu fatin nasu suka ci gaba da magana da su suka ce wa ma kuntum tastatiruna an yashhadu alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum ba ku kasance kuna ɓoye ku ba daga jinku da gannanku da fatunku su yi muku shaida wato ba ku kasance kuna ɓoyewa ba bayyanawa kuke yi amma ba ku tsammanin cewar fatunku da jinku da ganinku za su yi muku shaida ba shi yasa ba ku ɓoye ayyukan ba wato ba ku ɓoye ayyukan ba daga jinku da gano daga shaidar da jinku da ganinku da fatunku za su yi ai kaga da kun san cewar a jinku da ganinku da fatunku za su yi muku shaida ai da ba za ku je ku keɓance ku rinƙa yin aiki na saɓan Allah ba ko a bayyana ko a asirce tunda kun san cewa za su yi muku shaida wato abinda da kuka kasance kuna aikatawa na kafirci da saɓan Allah ba kasance kuna ɓoye shi ba daga shaidar jinku da ganinku da fatinku wato akwai masu shaida tare da ku amma ku ba ku sani ba wa zalikum walakin zanantum amma ku kun yi zato ne annallaha la ya'lamu kaseeran mimma ta'malun cewa Allah bai san da yawa daga cikin abin da kuke aikatawa da abin da kuke aikatawa ba wato kun dauka cewa Allah bai san abin da kuke yi ba ya sake ku kai. ba ruwansa rayuwa ta ku ce da kuka tsara haka kuke yi babu wani wanda yake tsayawa babu wani wanda yake raƙaba ya sa ido akan ku kuma zai bincike ku akan abin da kuke yi ba su wannan imanin ba shi yasa kuka kasance ba ku ɓoye munanan ayyukanku kuna aikata su yadda kuke so kuna keta iyakokin Allah ba ku damu ba da shaidar da za a yi muku sannan Allah ya ce wa zalikum su dai fatin suka ce wa zalikum wannan zaton naku cewa Allah bai san da yawa daga cikin abin da kuke aikatawa ba zannukum alladhi zanantum bi rabbikum wannan shine zanan zaton ku wanda kuka zace shi da ubangijinku ardakum wannan zato naku ya halakar da ku wa asbahtum min al-khasirin sai kuka ga wayi gari kuna cikin tababbu wato zaton da kuka yi kenan da Allah cewa ai Allah ya halice ku don ku bauta masa ba ai Allah bai sa masu shaida a kanku ai Allah ba zai tayar da ku ranar alkiyama ba ai Allah ba zai muku hisabi ba ai Allah bai aiko da manzanni ba ai in kun mutu ba ba wajen Allah za ku koma duk wannan zato mummuna shi kuka tattara kuka tattara kuka bugusta zato ga Allah da ya halakar da ku shi yasa malamai suka ce wannan shine mabudin batan dan adam mummunan zato da Allah wa ma qadarullah haqqa qadari ba su girmama Allah yanda ya cancanta su girmama shi ba wato kamar yanda Allah ta Allah yanda Allah madaukakin sarki yake cewa wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun abinda ba sa taba tsammani daga Allah ya bayyana a gare su saboda ka rayu cikin wahali, cikin ruɗu. annabawa sun gaya maka gaskiya kake ƙarya suke yi ka mugusta fito ga Allah cewa babu wannan shirin duk abin da ake faɗa tatsuniya ake gaya muku ko masu addini to sai an tseren da aka haɗu da Allah abin da baka taɓa tsammani ba sai ya bayyana a gare ka da Allah sai ka ga wannan zaton da kai ma Allah kake tunanin babu Allah babu shiri na Allah babu zancen wani addini da Allah ya aiko Allah bai aiko manzanni ba wa qalu ma anzala ar-rahmanu min shay'in Allah wato ar-rahmanu bai aiko da komai ba da kuma kamar yadda suke cewa wa man azlamu mimman أو ومن أظلم ممن ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي Wa ولم يوحى إليه شيء ومن قال فأنزل مثل ما أنزل وما قدر ba su girmama Allah yanda ya cancanta a girmama shi ba da suka ce ai Allah bai so da komai ba akan wani mutum to irin zaton kenan kuma abin da jagororin kafirci suke gaya ma mabiyansu kenan ku kyala yan addinin nan rudin ku kawai suke yi ku yi shagalin ku ku a a a a ku kece rai abin da duk suke gaya ma yan uwansu kenan to wannan zato sai ranar alkiyama fatinku ku fatun jikin mutane su ne za su ce to wannan mummunan zaton da suka yi Allah kuka rayu cikin illusion kuka rayu cikin wahani to ne ya halakar da kuka wayi gari suna cikin masu asara shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Jabir yake cewa ya zo ma da ziyada a cikin musnad al-Imam Ahmad kafin rasuwarsa da kwana uku yake cewa la ya mutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah kada ɗayan ku ya kuskura mutuwa ta zo masa face yana kyautata ma Allah su yace fa inna qauman asa'u dhanna billah fa ardahu domin waɗansu mutane sun mugusta zato ga Allah wannan mummunan zaton ga Allah ya halaka da shi kar ka taɓa tsammani kan ce kar ka taɓa ma Allah mummunan zato cewa duk abin da ake faɗa ba haka ne. Allah bai aiko kowa ba Allah ba zai tashi kowa ba Allah ba zai yi hisabi ba ba waɗansu mala'iku da suke rubuta ayyuka da Allah ya sa ba wata shaida da ake yi kafofinmu da jikunanmu ba wani abu ba shaida da ake yi wannan duk rubuta zato ga Allah da sai ranar tashin alkiyama ido zai raina fata to Allah ta'ala yake fa in yasbiru to idan ma sun yi haƙuri fannaru mutuwa lahu ai wuta ce makoma wato ba su da wata makoma in ba wuta ba saboda haka ko sun yi in ma sun yi haƙuri to dama makomar ta su kenan ba wani abu ne za su samu ba a kan haƙurinsu na su ga kan cewa sun sami nasara ko abin da suka faɗa na kan cewa abinda annabawa suka zo da shi ƙarya ne zai tabbata ba zai tabbata ba in sun yi haƙuri abin da zai tabbata shine makomar su wuta wa in yasta'tibu idan suka nemi a karɓi hanzarinsu cewa wallahi rabbina ma na kunna mushriki ko kuma farji'na na'mal Saliha, ka komar da mu ni aiki na gari duk irin abin da za su faɗa wa qalu walau tara id wuqifu ala an-nar fa qalu ya laitana nuraddu ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بشيء إنا يا هلكرم إنما ما أنا يبدو يا زمن توبة مكاد يكاد آيوين أبنجد النباء إيمان فإن يستعتب شنو الاستعتاب لمن أذر الله في منها فإن يستعتب وإن يستعتب نعم وإن يصبروا النار أي ما فعل مثوى لهم فإن يصبروا فالنار مثوى لهم in sun yi haƙuri makomarsu a wuta ita ce makomarsu in sun yi haƙuri to wuta ce makomarsu wuta ce makoma a gare su ba a ce matuwahun ba ita ce makomarsu saboda a yi ta'kidi matuwan lahun makoma wanda an tanade ta gare su ba ga wasu su ba wa in yasta'tibu idan kuma suka nemi a yi musu hanzari da uzuri fala wa in yasta'tibu fama hum min al-mu'tadin to ba sa daga cikin waɗanda za a karɓi hanzarin wato kenan akwai waɗanda za a karɓi hanzarin ranar alfiyama, akwai waɗanda za a karɓi hanzarin ranar alfiyama, su ne waɗanda suka samu Allah da imani domin waɗanda suka haɗu da Allah da imani komai ƙanƙantar ta to rahamar Allah za ta iya riskar su za a karɓi hanzarinsu ta hanyar ceto na annabawa da ceto na mala'iku da ceto na salihan bayi da ceto na 'yan uwa da mazaje na aure da mataye na aure to da ka in ta zama takka ta tashi tana sallar jira ko tana zuwa islamiyya ka daina hakiki cewa ba za ta je ba da Allah wannan ne zai sa ta zamanto ita ce za ta zama mai cutan ka ranar lahiya saboda haka akwai wanda Allah yake karɓar uzurin akwai kuma kuma daga baya shi Allah da kansa zai ce mala'iku sun yi ceto annabawa sun yi ceto bayan Allah ma sun yi ceto saurani ubangijin talibai sannan duk wanda yake da misalar zarrafin na imani a cikin zuciyarsa Allah ya ce a tsar da su daga yi. ya ce a sami mutane da basu aikata aikin alkhairi ba komai ƙanƙantarsa in ban da wannan imanin da suke da shi to amma waɗanda yake ake waɗanda suka muna da zato ga Allah har muna da zaton su ga Allah ya kai su suka yi inkarin samuwarsa ko kuma suka ki kaɗaita tashi suka sanya masa kinnai sa'o'i abokan tarayya to waɗannan su kam ba sa cikin waɗanda yake za a karɓi hanzarinsu kamar yadda Allah ya ce wa ma hum min al mu'tadin dan haka su ba sa cikin wanda za a karɓi hanzarinsu wa qayyadna lahum qurana kuma muka sabbaba musu samun abokai masu lizinta wato muka hada su da abokai masu lizinta su min bai fa zayyanu lahum ma baina aydihim sai suka kawata musu abin da yake gaban na wato na al'amarin rayuwar duniya da jin daɗin ta suka kawata musu shi wa ma khalfahum da abin da ya kuya a gare su na ilimin gaibi abin da duk ya fako a gare su suka zayyana musu abin da za su abu abubuwa na gaibi don su yi inkaru wa haqqa alaihimul qawl kuma zancen Allah ya tabbata a kansu da kan cewar wato duk wanda ya mutu yana mushriki to Allah madaukakin sarki alaysa fi yati alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin shin babu makoma a cikin wutar jahannama ga masu girman ke gabarin bin gaskiyar da Allah ya aiko akwai fi umamin suna cikin al'umomi qad khalat min qablihim min al jinn wal ins waɗannan al'umomi waɗanda yake suka sun riga sun gabata gabanu sun riga sun wuce a gabanunsu daga mutane daga aljanu da mutane innahum kanu khasirin hakika su sun kasance sababbi wato a nan duniya Allah ya sanya musu abokai alqurana waɗannan abokan jinsi biyu ne abokai waɗanda suke jagororinsu a cikin kafirci waɗanda suke yi musu wahayi kamar yadda Allah ta'ala yake wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum shaydanu suna wahayi ya zuwa ga waliyansu domin su jayayya da su to jagorori na kafirci waɗanda suke waɗanda suke tsofo musu wato kalmomin kafirci da kalmomin alatsini da kalmomin sharri suke yaɗa suke yatsa musu gashi nan idan ka shiga cikin intanet za ka ga jagororin kafirci suna suna cike da waɗannan abubuwa agnostic waɗanda suke cewa babu Allah masu wato masu Su tsara wajen iya zagin Allah ga sunan to Allah yake sai muka haɗa su da su kai kana tsammanin wai kai ka haɗu da wato philosophers ka haɗu da masu tunani ba waɗanda suke fanatic wanda ba sa tunani kawai sai bin abin da aka gaya musu akan mimbari suke ba sa amfani da kwakwalansu wai shi yana amfani da kwakwalwarsa bayan ba wani dalili aka bashi ba illa kawai zagin Allah da na zato ga Allah da sanya masa abin da yake zai hana shi ya zauna ya yi zurfin tunani don wannan tunanin shi ne ba zai yi ba domin daga ya samu lokacin da zai yi wannan tunani damuwar abin da yake da shi na mummunan zato ga Allah za ta sanya shi zai sha kwaya ko ya sha maganin bacci ko ya sha giya ko ya tafi gidan rawa ko ya tafi zuwa ga irin abubuwa ne na sharholiya na saɓon Allah to wannan jinsin farko kenan na abokai shayatinul insi kenan shedanun mutane a immatul kufur jagororin kafirci na biyu kuma su ne wato abokai na sirri su ne na aljanu da suke masa wasi a cikin zuci suke zayyana masa bata suke tofa masa abinda zai sanya shi ya manta da Allah suke kawata masa saban Allah kuma yanda Allah ta'ala Ya ce wa man ya'shu an dhikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wanda duk ya bijire wanda duk ya bijire daga ambaton Allah ar-rahman sai mu sanya masa mu hada shi da shaytani ya zamanto aboki a gare shi wa innahum la yasuddunahum an as-sabili wa yahsabuna annahum muhtadun suna batar da su daga hanya kuma suna tsammanin su akan shari'a kaga kamar yadda Allah yake kamar kana ganin Allah yana sifanta maka agnostic ne duk wata hanya ta gaskiya sun toshe su amma akan haka gani suke su ne akan shirya su ne masu fikira su ne sune su ne masu tunani ba 'yan addini ba nan ku duk ba wani abu suke ba suna shifta ne suna parotin ne abinda shekaru suka gaya musu shi suke faɗa kama a kuku ne to Allah ya ce haka ya tsara ya tsara musu abokai waɗanda za su lulunce su nan da Allah yake fa zayyano lahum suka tsawata musu ya nuna wannan abin da yake ba abu ne kyakkyawa ba amma sai suka tsawata musu shi suke ganin sa kamar kyakkyawa suna ganin abin kyakkyawa ne bayan ba kyakkyawa ba ne. to haka nan shedanu haka shedan yake haka yake yanzu ba har kokari suke yi su samar ma da biological samar da biological evidence hujja ta biology ta asalin halitta a kan sha'awar jinsi da jinsi ba inda sha'awar jinsi da jinsi a cikin biology take ai Allah ba zai ce ma sabaqakum biha min ahadin min al'alamin ba wanda ya riga ku wannan alfasha wani daga cikin halittu inda a cikin asalin halitta suke tun farkon halitta za a tashi a to kokari suke yi su ce sun samo wani wani wata hujja akan cewar wannan ba abu ne wanda yake mutane suka kallafa ma kansu yi ba suka kawata ma kansu shan wannan abin wai so suke suke asalin ɗabi'a su asalin halittar su to wannan duk yana daga cikin abinda miyagun abokan da Allah ya haɗa su da shi suke zayyana musu abin da yake alfasha ne sai a mayar da shi kan cewa wannan ai sha'awa ce kuma babu laifi mutum ya sha'awar abin da yake so abin da yake kafirci ne sai a ce wannan freedom of thought ne yanci ne na tunani abin da yake zagin Allah da blasphemy sai a ce a'a karku masa kowa yana da freedom of expression yana da damar ya faɗa abin da yake cikin ran to ne haka zan za su bayyana zayyana shi da maganganu kyawawa kuma ga sinan za su yi ta gani a kafafen yaɗa labarai kuma daga cikin abin da suke zayyanawa abin da haka kuma abin da yake ya ɓuya a gare su su ma a zayyana shi na abin da yake na wahayi a kawo shi a sifar cewa wannan koma baya ne wannan backwardness ne wannan ra'ayin da kauni wannan ra'ayin mazanjiya ne wannan ba ci gaba ne. wannan ci baya ne da kalmomi irin waɗannan wannan yi da zaune tsaye ne kamar yanzu ina ganin waɗansu mutane don suna faɗan kaga wai yanzu kamar waɗansu sun faɗi ra'ayinsu kan kisan ƙare dangi da Isra'ila take yi wai masu faɗan wannan masu faɗan wannan sun zamanto mujurmai an kama su an ɗaure saboda sun faɗa amma in za a zaɓi waɗansu sun zagi Allah an yi amfani da dokar ma da ta ce wanda ya zagi Allah a hukun ko wanda ya zagi Allah sallallahu alaihi wasallam a hukunta shi an ce wannan dokar dole shugaban ƙasar Najeriya ya bi jiha bayan jiha ta Najeriya da take da wannan dokar a soke ta amma su wanda ya zagi Netanyahu an ɗaure shi amma wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam freedom of expression yana da haƙƙin ya bayyana kansa domin mun faɗa isra'ila kisan ƙari dangi kisan ƙari dangi suke kuma Allah ya la'ance su Allah ya la'ance su Allah ya la'ance su Netanyahu ya turo a kama wani irin rashin yanki ne wanda ake yi ma a cikin al'ummar wanda ne ake so a mayar da mu ake so a mayar da mu da me za mu ji da kashe da ake mana da yunwa da muke ciki ko kuma a ce ba za mu iya faɗin ra'ayinmu ba me ake so a mayar da mu a wannan kasa وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ولنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم يبعثوا عن الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بك بما كانوا بآياتنا يجهدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين الله يكي وقال الذين كفروا هم وأن دستك كافرت تفنشي la tasma'u li hadha alquran kada ku saurari wannan alqur'ani wal ghawfihi Kuyi hayaniya a cikin wato a cikin karatunsa sa domin wanda yake karatun ya samu tashwishi masu sauraro kuma ya zama to ba su ji abin da yake faɗa ba la'allakum taglibun yi haka domin ku samu rinjaye wato tunda ba za ku iya rubuta hujjar ba in dai za a saurari alqur'ani to abin da zai baku rinjaye shine kar ku bari a saurari shi kar ku bari wani ya furuci da alkur'ani ku rinka hayaniya yayin da ake karatun alkur'ani don a gaji a daina wato ku hana a saurari alkur'ani saboda an san cewar alkur'ani hujjarsa haskensa ba abin da ya isa ya iji shi saboda haka kafirai ne su ce wato kada a saurari kada ku kada ku rinka sauraron sa in ma ana karatun to ku rinka hayaniya a wajen da ake karatun dan kada a ji kuma yana daga cikin hayaniyar da suke cewa a yi na walgau wato ku kawo wani abu wanda zai sauke mutane daga gare shi na wato tatsuniyoyi da labarurruka da tiktok da tiktok da sauran abubuwan da za su sauke wa mutane hankali ya zamanto dai an raba su da alkur'ani ku yi wannan domin ku samu rinjaye suwaye suke neman rinjaye kafirai wato domin kafirki ya rinjaye to shi ku allah maɗaukakin sarki ya riga ya rubuta kan cewar wato a izza ta Allah jalla wa Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da izza lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin ba su taba samun rinjaye ba Allah ta'ala yake falalu bi qannal falalu bi qannal ladina kafaru azaban shadida to dan haka wato sakamakon wannan za mu ɗanɗana ma waɗanda suka kafurta azaba mai tsanani wato su da suke yin wannan A Allah maɗaukacin sarki zai haɗa su da su da wani su duk ma wani wanda yake jinsin kafirci yake ko da kafircinsa ba na yin mu'arara ba na yin wato na fito da alkur'ani ba ne don a hana mutane su je alkur'ani in dai yana da jinsin kafirci to Allah ya rantse cewa zai ɗanɗana musu azaba mai raɗaɗi mai tsanani wala najidiyannahum aswa allazi kanu ya'malun kuma za mu yi musu sakayya da mafi munin abin da suka kasance suna aikatawa wato mafi mummunan aikin da suka yi na sakamako to shine zai zama to mi kiyasin ayyukan ayyukansu wal iyadu billah aka sun muminai wanda su kuma masu kyakkyawan aiki mafi kyan aikinsu shine mi kiyasin ladan da Allah madaukakin sarki zai ba su Allah yake zalika jazaa'u a'da'illah wannan shine sakamakon makiya Allah wannan shi ne sakamakon makiya Allah wato azaba wadda take mafi tsanani da sakamakon da aiki da ya fi komai muni anna ita ce wutar jahannama lahum fiha darul kul gida na dawwama gida na dawwama ya tabbata a gare su a cikin ta wato gidan iqama gidan zama wanda yake ba za su taba fitowa ba Allah ka kiyaye mu jaza'an bima kanu bima bi ayatina yaj'alun sakamako saboda abin da suka kasance suna yin musu na ayoyinmu na inkarin ayoyin Allah da wato fitar da dukkan abin da zai nuna kan cewar wato wahayin Allah da saƙon manzanni ƙarya ne wa qala na kafaru kuma waɗanda suka kafurta suka ce rabbana arina alladaini adallana min al-jinni wal ya ubangijinmu nuna mana jinsi guda biyu na waɗanda suka ɓatar da mu daga mutane da aljanu na ta ma a kudami mu tattaka su ƙafafunmu ni ya kuna min al don su zamanto su ne waɗanda suka fi komai suka fi kowa zamantowa ƙasƙantarki wannan a cikin wuta ke bayan sun samu azaba mai tsanani to su mabiya ne wannan zahirin wato maganar mabiya ne mabiya idan suka shiga cikin jahannama sai su ce ah, ina mutanenmu ina jagororin namu ina waɗanda suka kawo mana wannan suka kawo mu nan wajen to shine za su yi wannan addu'a ya ubangijin mu ka nuna mana waɗanda suka batar da mu sune wannan qurana din wa qayyadna lahum qurana daga shedanun aljanu da shedanun mutane sai sai Allah nuna mana su mu sa su a garkashin kafafun mu to su a lokacin nan abin sa ba su gan su ba saboda suna can can kasan wuta innal na fi darkil asfali suna mataki waɗanda yake mafi kaskanci mafi kasa cikin wuta abin da yasa ba su gan su ba kenan amma saboda wai su dan samu abin da zai hutar da su suke ina suke ne ya Allah nuna mana su mu tattaka su to waɗanda yanzu kuke ta haba-haba da su kuke ta cewa kun karanta zafansu kuna tare da su ane muku haba-haba ana ganin kan cewa ku waɗansu wayayyu ne har kun kai ku fahimci karatun filosofa wani da physicist wani da wane ne wani har kun kai su san su to ranar lahira haka za ku ta neman su don ku tattaka Allah ka kiyashe mu da wannan kafewa to wannan shine Allah madaukakin sarki ya ambaci halin waɗanda suka bijire tun da wannan fasu lura tun farko tun daga fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati adin wa samud idan suka bijire to kace na gargade ku duk wannan gargaɗi ne an yi gargaɗi da azabar duniya ga ta tafi waɗanda suka samu waɗanda suka ƙaryata annabawan zamani da gargaɗi akan cewa waɗanda suka ƙaryata wannan annabi sallallahu alaihi wasallam su ma abin da zai same su ke to sannan kuma gargaɗi akan tashin alkiyama da manzarin yadda tashin alkiyama ke kasance da yadda mutum zai zamanto shaida kan kansa kafa bi rabbikal yawma alayka hasiba kai kafa bi nafsikal yawma alayka baki ba ta isa shaida a kan kanka da kanka da gabai da zaki wannan hali na tashin hankali da kuma me yasa ake shiga cikin wannan ba wani abu bane illa muna da zato ga Allah shi ka muna da zato ga Allah menene dalilin sa rashin zurfin tunani da gaggawar hukunci ana kawo maka magana ba za ka tsaya kai taraninta ba afalam yadabbarul qawl am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin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 Allah muna roƙonka ka ji kanmu ka ji kan magabatan mu Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka sanya mu cikin waɗanda kake yanta su daga azabarka a wannan wata Allah muna roƙonka ka sanya mu a cikin waɗanda suke muwafaka suke muwafaka da daren lailatul qadr a cikin waɗannan darare rahmatuka ya arhamar rahimin akwai ɗan uwa akwai waɗanda suka gabace mu gidan gaskiya muna roƙonka Allah ka gafarta musu akwai ɗan uwan Alhaji Abdullahi shine Alhaji Abubakar ɗan wanda ya rasu jiya Allah ka gafarta akwai ɗalibin wannan majalisi alhaji muhammad sani wanda mahaifinta ya rasu allah ka gafarta masa akwai waɗanda cikin waɗanda muka zama da su na alkhairi a madina Khalid Basri Allah ya masa rasuwa Allah ta gafarta mata Allah ka sa aljanna mu ko mata jiya da yayi Allah ka sa zaman to ka fara a gare shi Allah ta kyauta bayan ka Allah ta kyauta daraja ka akwai malam Kabiru kofar nau shi ma shekaran jiya Allah ya masa rasuwa Allah ta gafarta mata Allah ka sa aljanna mu ko mata Allah ka sa aljanna mu koma ta Allah ka kyauta darajar ka akwai dan uwa mai neman addu'a yana so a sa masa hannu akan aikin da yake nema muna roƙonka Allah ka sa ya samu biyan bukata Allah ka bashi biyan bukata cikin da yake nema masu neman addu'a akan al'amuran su Allah ka biya musu bukata masu neman aure Allah ka yassare musu masu neman aure masu neman addu'a akan sha'anin kasuwancin su Allah ka biya musu bukata masu neman addu'a akan harkokin su tsakanin su da ayyukan da suka sa a gaba Allah ka yassare musu Allah ka ba su biyan bukatar su Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu kariya da kariyarka Allah ka ba mu aminci musulunci da amincinka Allah ka sarrafar da sharrin kafirai da kasashen musulmi Allah ka yi mana maganin sharrin kafirai da abin da suke kulla ma kasashen musulmi Allah ka bada Allah ka Allah ka kame tsananin su da kasashen musulmi Allah in ka adda da suka addabe mu muna roƙonka. Allah ka yi mana maganin su Allah ka karya karfin su Allah ka jefa ragani a cikin zukatan su Allah ka sanya tsananin su ya zama to tsakanin junan su Allah ka sanya su su zama to ko ina aka same su ana karkashe su Allah ka بعد ما شرع أسمك اللهم سكاء أرحم الراحمين الله تشريك الله تشريك وقب النوان من كفع الله تشريك وزن سيد عدل الله تشريك وزن سوف تحال الأمة الله تشريك وزن سوف تحال وان من كفع تام الله تبامش وقب النوان نجد الله تشريك وزن سوف وان من كفع أهم وأشر عدل الله منا رقم تتعامل كدا من سباب عزي في جوادات وان من كفع تام الله تشريك وان من جرينام الله تشريك وزن سوف تحال الأمة الله تشريك وزن سوف تحال aminci masu wadata masu yalwar tattalin arziki Allah muna roƙonka ka amsa addu'o'in mu Allah kai ne ka umarce mu da mu roƙe ka ka yi mana alƙawarin amsawa Allah mun roƙe ka Allah ka amsa mana Allah ba ka saba alƙawarin ka Allah ka cika mana alƙawarin ka ka amsa mana addu'o'in ka san salata ka wa ka wa rahmataka ala imamil mursalin wa sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ونبي الرحمة